Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Ahmad Hafiz Baballa ne tare da Sarfil Hashim Gumel. Sauran abokan aiki muka sake dawo a shirinmu na hanci. A yau ranar Talata 24 ga watan Oktoba na shekarar 2023. bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa gwamnatin jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya ta haramta barace-barace da tallace-tallace a bakin titi kamar kowace ranar talata za a ji shirin 'yan kasa da hukuma na mahmud ibrahim kwari inda shirin na wannan makon ya duba tsokacin al'ummar jamhuriyar nijar game da tsare-tsaren da mahukuntan mulkin sojan kasar ke yi na gudanar da taron jin ra'ayin 'yan kasa sai kuma sharhin jaridun nijar amma kafin nan gasar fil hashim gumal da halin da duniya ke ciki To jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga labaran duniya. Hamas ta saki karin wasu mutanen da aka yi garkuwa da su je litinin wasu mata Yahudawa biyu yayin da Isra'ila ke kara kai hare-hare ta sama a Gaza. Kuma Amurka ta nuna damuwa game da yakin da Isra'ila da Hamas ke kara ruruwa zuwa wani babban rikici na gabas ta tsakiya. A cikin wata sanarwa ta fitar Hamas ta ce ta saki mutanen ne saboda wasu dalilai na jin ƙai. Kungiyar agaji ta Red Cross ta ce ta kwaso matan na Isra'ila mai shekaru 85 da mai shekaru 79 daga Gaza a yammacin ranar Litinin. Kungiyar Hamas ta saki waɗanda aka garkuwa da sun su biyu na farko uwa da 'yar Amurka a ranar Juma'a. Kusa kuma kwanni biyu bayan ta kai hari ba zata a Isra'ila inda ta kashe mutane sama da 1,400 galibi fararen hula tare da kama wasu fiye da biyu. jami'an amurka sun ce washington na ba isra'ila shawara ta jinkirta kai farmaki ta ƙasa a zirin gaza domin samun ƙarin lokaci don tattaunawa kan batun sako mutanen da hamas ke garkuwa da su duk da matsayin na amurka sojin isra'ila sun kai hare-hare ta sama sama da 300 a jiya litinin a zirin gaza a ɗaya bangaren kuma taimakon jin kai na ci gaba da kutsa cikin zirin gaza a ranar litinin yayin da wasu motocin agaji guda ashirin suka shiga sai dai karancin man da ake samu na yin barazanar dakatar da aikin yayin da sama da falastina miliyan biyu da aka yi wa ƙauniya ke jiran taimako kakakin majalisar ɗinkin duniya stephen durajic ya shaida manema labarai cewa kayan agajin da ke shiga gaza bai haɗa da mai ba hukumar ba da agaji ta ayyuka ta samar da majalisar ɗinkin duniya ta gaya mana cewa za su kwashe man da suke da shi a gaza cikin kwanaki masu zuwa durjarik ya ce motocin dakon mai na jira a gefen iyakan masar da rafa sai dai bai yi karin haske kan dalilan da ya sa motocin ba su kasance cikin ƙananan ayarin motoci guda uku da suka shiga gaza ta ranar asabar ba. jami'an ƙasar ukraine sun faɗa jiya litinin cewa sojojin ƙasar rasha sun kai farmaki cikin dare da jirage marasa matuka da kuma wani makami mai linzami da suka kai hari a sassa daban-daban na ƙasar rundunar sojin saman ukraine ta ce ta kakkaɓo jiragen yaƙi marasa matuƙa guda goma sha hudu da suka haɗa jiragen shahid guda goma sha uku da iran ta ƙera da kuma makami mai linzami ole kifa gwamnan yankin Odessa ya ce tarkacen ɗaya daga cikin jiragen da aka lalata sun fado a yankin kudancin kasar inda suka lalata wani ɗakin ajiyar kaya na tashar jiragen ruwa kifa ya ce ba a samu asarar rai ba rasha ta sha kai hare-hare ta sama a odessa da suka hada da tashoshin jiragen ruwa da ke gabar tekun black sea da kuma kogin dunube kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su za mu fara kawo muku rahotonmu na farko Gwamnatin jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya ta haramta barace-barace da tallace-tallace a bakin hanya. Gwamnatin jihar dai ta ce ta ɗauki matakin ne don magance matsalar tsaro da ake fama da ita a jihar baya ga saba ma al'ada da hakan ya yi. Sai dai wasu shugabannin nakasassu a jihar sun koka cewa ba a tuntuɓe su ba kafin ɗaukar wannan mataki. daga Maiduguri ga rahoton da wakilin Haruna Daudabi ya aiko mana. Kwamishinan yada labarai da harkokin tsaro, Professor Usman Tari ne ya bayyana hakan a wata hira da ya da manema labarai a garin Maiduguri. Ya ce dokan wannan mataki ya zama dole don magance irin matsalar tsaro da ake fama da shi a jihar da wasu ke amfani da wannan dama na yawon barace-barace a kan titunan. A cewan kwamishinan yada labarai da harkokin tsaro na jihar Borno, Professor Usman Tahir din. Dokan hana yawon banza da roko Eh, sabon doka ne na gwamnati na eh, kasancewa muna komowa zuwa zama lafiya to barace-barace da yauce-yauce ba al'adamu ba ne kuma zaman lafiya da muke so mu kaddamar eh, wato ana so a samu gari lafiya kalau ba ana roko ana yawuce yawucin bara da sauransu duk ba zai yi alfanu ga zaman lafiya da muke nema ba kuma kun sani cewa kwanan nan ne wuta ta tashi a monday market an an kammala gini monday market to an an buɗe monday market yau ah, to ana so a gani cewa monday market mu babu barace barace a wurin duk da cikin garin maiduguri da jere local government ba a sun bara bara ba al'adamu ba ne bara baya cikin addini banda wannan da dokan hana barace barace a kan titi kamar akwai wasu dokokin da kuka zayyana a cikin uh, bayanin da kafta ko za ka mana karin hasi a kai maiduguri mode make da kewaye ba a son uh, aji kayan ana sayarwa a dab wajen a inda uh, hanyar mota da sauransu shi ma doka ne eh, banda wannan kuma bo dokan haka ma'adinai akwai an hana ita ma sai an gyara sektor na mining sector din tukuna mutane su ci gaba da haka ma'adinai ne wannan duk dokoki ne eh, na eh, wanzar da zaman lafiya a jihar borno su komi shugaban da sun jihar ke cewa ne game da irin wannan sanarwa da gwamnatin jihar borno ta bada to sunana dai muhammad abubakar ni ne ciyaman na hadaddiyar kungiyar nakasassun jihar borno wato fiscal disability borno chapta eh alhamdulillah dama ita bara ba sana'a bace kuma nakasa ba kasawa bane mu kamar mu nakasassu haka wayanda muke rarrafe kimanin mutum 400 da kowane wata naira dubu goma sha biyar biyar yana shiga kuma amma abin shine mun kai kimanin yanzu haka mu na katattu wanda muke rarrafe ko masu tanda banda makaho banda ah, kuturu banda kurma mu haka ma mun kai kimanin mutum dubu biyar ko kuma dubu shida wanda yanzu haka muke cikin borno to amma mu dari hudu da wani abu ne to kuma a koda yaushe idan ana yin irin wannan abu ba a kiran mu a ji daga bakin mu ko kuma ba a kiran mu shawara mu ba da shawarwarin mu na hana wannan baran nan babu abin dadi har ma mutum ya tuna da kuma kuna halin barace barace ya ce zai taimaka mu wannan abu ne wanda muka karbe shi hannu biyu kuma babu gwamnatin da ta taba yi mana wannan abin amma matsalan shine ba a kira mu har yanzu an ce mana menene matsalan kudin ko ko menene ya kamata hana ko kuna wannan barace barace nan ba ma ba sunana Muhammad Aji ni ne maka takaddan kungiyar Guragu wannan tallafawa da ake yi wanda majalisan ɗinkin duniya ta bada umarni domin aiwa masu bukata ta musamman musamman ma a ce ta bangaren aiki ko ta bangaren sana'o'i irin skill acquisition din nan da ake wa mutane masu lafiya ma balle masu bukata ta musamman yana da kyau a ce wannan masu bukata ta musamman din suna da sana'o'in hannu a ciki akwai wanda suka yi karatu a sasu a gwamnati saboda a kwanan nan an ɗauki malamai dubu hudu to akwai 5% din da disability act ya bayar a bawa masu lalura ta musamman ba ya compliant a borno ba wasu shugabannin miskinai ne a jihar borno ke barin ra'ayoyinsu game da irin wannan mataki da gwamnatin jihar borno ta doka na harmace barace barace a kan titina haruna biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida Haruna Dauda biyu har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai gasar fil Hashim Gumel dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Ministan harkokin wajen ƙasar China Wang Yi zai ziyarci birnin Washington da ya masu ranar Alhamis idan Allah ya kai mu. Ziyarar da ake ganin za ta share fagen kara wasu manyan taruka tsakanin Amurka da China. ziyarar tasa ta zo ne a daidai lokacin da jami'an amurka ke son tura wa china ta ɗauki hanya mai ma'ana a yayin yakin isra'ila da mayakan hamas da kuma yayin da rasha ke ci gaba da yakin ukraine sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken zai karɓi bakoncin wang daga ranar 26 zuwa 28 ga oktoba shi ma mai bada shawara kan harkokin tsaro na fadar white house jack sullivan zai tattauna da wang a cewar wasu manyan jami'an gwamnati guda biyu daga ƙarshe duniya ta tafiya sannan a hankali don cin alkawarin da aka ɗauka na kawo ƙarshen sare itatuwa nan da shekarar 2030 yayin da barna ta ƙara a shekarar 2022 a cewar wani rahoto da wata gamayyar ƙungiyoyin kare muhalli ta fitar a ranar litinin fiye da ƙasashe 140 waɗanda ke wakiltar mafi yawan gandun daji na duniya sun yi alkawari a taron 2021 na majalisar ɗinkin duniya a glasgow na dakatarwa da kawar da masar na dakatarwa da kawar da asarar dazuka da lalacewar gandun daji nan da shekaru goma masu zuwa. Amma duk da haka, saran gandun daji ya ƙara da kashe hudu cikin ɗari a duk duniya a shekarar 2022 idan aka kwatanta da 2021 yayin da aka lalata kusan kilomita murabba'in dubu 66 in ji rahoton tantance gandun daji na shekara-shekara. hakan na nufin duniya ta rage kashi 21 cikin 100 don kawo ƙarshen sa'ar itatuwa nan da shekarar 2030 a gaida sarfil hashim gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla kafin mu kai ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan faifai. sai gaisuwar kukumi yau bara ci zan je hannu na ɗauki da bo kuka na kai ruwa na waye ya sassauko wayo kai na 你呢？ Dalla. har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc muna kuma yaɗa shirye-shiryen ne akan mitoci 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar nijar kuma za iya sauraron matashar ta boa africa akan mita 102.5 kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba 'yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba san kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba, yankin bai tsina na komai ba. sai an manta da su Masu sare assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Muna so da ya zamanto a hudu mun bayanai yadda za a yi ƙasar mu ta ci gaba. Ita kanta wannan sabuwar jamhuriya wadda za a girka a ce ta ta'allaka kan matasa mata a cikin majalisa ban mu da yawa mata a gwamnati ban mu da yawa muna buƙatar duk wasu dokoki da suka shahi dangantakarmu da tura wannan su tseda su. Yau shirin na ɗauke da tsokacin al'ummar jamhuriyar Nijar ne game da tsare-tsaren da mahukuntan mulkin sojan ƙasar ke yi na gudanar da taron jin ra'ayin 'yan kasa. Yau ga wasu nan su ke nukura don mun san mun nasara. wasu ma a ciki nasu sun fara haɗa gudu matsakani don akara ko oho gama ko sun dara Allah Allah. Madalla Masare yanzu haka sojojin da suka kifar da gwamnatin shugaba Mohamed Bazoum na jamhuriyar Nijar a ƙarshen watan Yulin bana sun ayyana cewa za su gudanar da babban taron ƙasa domin karɓar ra'ayin 'yan ƙasar game da sabuwar alƙibla ta tafiyar da harkokin mulki a ƙarƙashin sabuwar jamhuriya da suke son kafawa nan gaba. Wannan da yana zuwa ne a daidai lokacin da jamhuriyar ta Nijar ke ci gaba da kasancewa karkashin tsarin takunkumi da ƙungiyar Sidiyawa wato ECOWAS ta ƙaƙabawa Nijar ɗin sanadiyar wancan aiki na kifar da gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum da sojojin karkashin jagorancin Janar Abdurrahman Siyani suka yi. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin damagaram guda cikin manyan birane a jamhuriyar ta Nijar Tamar Abari ta tsara ƙara rahoto akan wannan batu. yanzu haka dai a duk yankunan da ke wannan kasa ta jamhuriyar niger an himmatu wajen nazari a ƙarƙashin kwamitin da aka girka game da wannan babban taro na ƙasa hassanu malam sani shine jagoran kwamiti a da'irar da magaram ya yi ƙarin haske kamar haka saboda zuwa taro na ƙasa da shugabanni suka eh, sanar da shi eh, alhamdulillahi aiki yana tafiya ina iya cewa ma kaman aikin ya zo ƙarshe eh, mun tattaro duka akasarin gudunmuwar da eh, kungiyoyi suke iya badawa daga kungiyoyi na 'yan kasuwa kungiyoyi na 'yan lakwal na mata eh, kungiyoyi na malamai da kuma duka wanda dai ka sani a damagaran nan eh, yana faɗi a ji wato mun karbi gudunmuwoyinsu kuma har yanzu ba a rihe ba mutane na iya ba da gudunmuwa Eh, ta shawara ko ko eh, goyon baya. Al'umma ma dai sun miƙa kokensu ga wannan babban taro na ƙasa wato Conseil National kamar yadda na zanta da wasu su. Mun saba da masu eh, muna so dai ya zamanto a hudu mun bayanai yadda za a yi ƙasar mu ta ci gaba ya zamanto dokokin da za a yi duka za a ba da shawarwari ya zamanto an bada su daidai da yanayin kasarmu eh, kenan bai kamata ba mu aiki da yanayin kasashen waje kuma ya zamanto shari'a ta yi gaskiyar da kuma 'yan ƙasa a ba su 'yancinsu kuma a yadda za a yi a hudda kasar Nijar daga cikin halin da take ciki. Ni ce Kubar alhaji Sabuwar da ake ce ma kubur kubur. Mu dai fatan makan a zaɓa ma kan a zaben da za a zaɓi masu ilimi masu ilimi masu lura wanda za su hudo mu nijar daga cikin wannan kanyi sunana dr uh, lawali mamman tukur fata na shine a ce wannan zama da za a yi ya zamanto zama ne wanda zai girka turba ci gaba ta ƙasar Nijar mai ɗorewa. Ƙungiyoyin mata sun nuna takaicinsu kan yadda a baya aka maida su saniyar ware a fannoni na siyasa naɗe-naɗe da ba da mukamai a ma'aikatu. Hasha Aishatu Lawali ita ce jagoran ƙungiyar mata wadda ake ce ma ta yi ƙarin haske. Abin da ya hicci mini tuwo a kwarya shine zancen wannan mukami daga fannin siyasa da ake naɗa mata mata a cikin majalisa ban mu da yawa mata a gwamnati ban mu da yawa mata a akasari makamai na gwamnan jiha da gwamnoni na ƙananan gundumomi duka mata bai huce a sabi ba cikin wajen hamsin da wani abu kenan wannan muna ga abin gaskiya ana take mana haƙƙi kenan muna son a wannan fannin ta sauya ta sake zane ban shi in kika duba a majalisar kanta mata nawa ke da ku a cikin ɗari da wajen saba'in duka duka mata ba su yi ba mace talatin. kowa dai aka ce da bikin zuciyarsa daga nashi waje dangote jagoran kananan 'yan kasuwa ya ce su dai fatansu kada a maimaita abin baya muna buƙatar duk wasu dokoki da suka shahi dangantakarmu da turawan nan su tseda su na farko kenan na biyu muna buƙatar tattalin arziki da ana so abu ya koma a labas daga ƙasa a taso shi ƙasarmu ta samu sabon numfashi yadda 'yan ƙasa za su mori arzikinsu da kansu dalili a zaɓa musu magabata na kirki wanda za su shiga taron su ji tsoron allah su sa ƙasar su gaba da talakawan su gaba afirka mutum ne yantacci hanshaƙi kuma ingantacci mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmi tatacci da fari da baki ne ko na mace harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara koji ko ke samura matsalar tsaro dai sanin kowa ne ita ce babbar matsalar da ke ciwo kowa tuwo a kwarya hadiza hima jagora ce ta kungiyar da ke gwagwarmaya kan mata da tsaro a nan jamhuriyar niger kira ta yi da a kula da wannan fanni a wannan babban taro na kasa. muna da mata ƙwararru fannin tsaro tunda yau tsaro ya zamanto ba shi ba kaɗai har hula hula ma musamman mata sama da mata suna cikin wa'anda suke ganin kalubale bisa kan fannin tsaro su suke rasa mazansu ɗiyansu kuma su da kansu abin ya shahe su ana musu faɗe abubuwa da yawa yana faruwa a cikin halin in babu tsaro ya kamata wannan taro in ya tashi ya zamanto ba a ɗauki tsirarrun mata guda uku hudu biyar ba wanda za ka iya kilga su a tahin hannunka wannan tebul da za a zamana a zamana da mata a ɗauki duk duka hanyoyi da ya kamata a bi na sake gina ƙasar mu ta Nijar. Matasa na ɗanɗana kudar su a fannoni na rashin aikin yi, matsalar shaye-shaye da kuma ta'addanci. Hakan ne ta sa Ismail hami wanda ake ce ma Marabu ya yi kira da a duba matsalolinsu na matasa da idan rahama a wannan babban taro. Muna so musamman ita kanta wannan sabuwar jamhuriya wadda za a girka a ce ta ta'allaka kan matasa saboda da inda matasa suke su ne kashin bayan al'umma su ne in al'umma ta dogara da su ba za ta yi kasa a gwiwa ba eh, su ne goban kowace kasa a so ko ka a so wannan matasa su ne kamata a ba horo wanda ya kamata a shirya su domin eh, su kama ita wannan ƙasa yadda za su gina ta ta girku gobe shine wannan fatan da kowa da kowa yake matasa suna nan eh, ana ta zaman kashe wando mutum ya zo ya yi dogon karatu ya ida ya samu shahadar shi amma an zo ana zamne babu aikin yi ana eh, wannan abin duk shi yake kawo duka irin al'amarka wanda muke fama da su yau al'amarin shaye-shaye al'amarin ta'adda ta'addanci eh, al'amarin dan dauke-dauke da dai sauransu wanda gashi nan fisabila yana addaba matasa yanzu haka dai shirye-shirye sun kankama na wannan babban taro cewar hassan malam sani yanzu abin da ya saura kun san in aka tattara eh, bukatocin na mutane da kuma ra'ayinsu wato za a zo a yi redijan abin da ake kira memorandum kundi wato wanda zai gabatar sanka-sanka ko ina ko gaba-gaba ga bukatoci na mutane ga kuma shawarar da suke badawa saboda na ɗaya tahiyar da wannan mulki na wucin gadi da za a yi kuma na biyu mulkin wucin gadin ya wuce wato sabuwar jamhuriya da za a kawa eh, ya kamata a ce ta zamna akan wani tsari daban na cin eh, gashin kai da kuma 'yancin ƙasa. madalla Masu da haka shirin 'yan ƙasa da hukuma nawa ya kammala sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Tamar Abari, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar neman samu sai za a ido a wajen damu. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari. yanzu kuma lokaci ne da Sulaimu Mumuni Barma zai kawo mana sharhin jaridun Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Air Info wacce ta rawaito cewa ɗaruruwan 'yanci rani da aka ci su daga Algeria na can na gararan lamba a titunan garin Asamaka da ke kan iyaka ta ɓangaren Nijar. lamarin da ya haddasa zulumi a zukatan mazauna garin da ke ɗaukarsa a matsayin wani mafarin barazanar tsaro jaridar ta ce alkalima na nunin har zuwa ranar 21 ga watan oktoba korarrun bakin hauren algeria 1228 ne aka ajiye a cibiyar iom sai wasu 324 a cibiyar ong kofi da wasu 1298 da aka jirge a wurin da ake kira cibiyar 'yan mali yayin da wasu 400 ke ta shawagi a titunan asamaka da ke zama babban cidali a wajen kungiyoyin da ke dauka ɗawainiyar bakin haure jaridar le sahel na cewa ayyukan ficewar sojojin faransa daga nishar na gudana ba tare da wata tangarɗa ba ya zuwa ranar juma'a 20 ga watan oktoba an yi nasarar kwashe dakarun faransar 284 daga cikin 1400 da aka girke a nijar abin da ke nufin yiwuwar kammala wannan aiki kafin ranar da aka kayyade wato 31 ga watan disamban 2023 jaridar ta ce babban kwamandan rundunar mayakan ƙasa colonel major mamman sani kyau da kwamandan rundunar sojan faransa a sahel janar ozan eric ne suka bayyana hakan a yayin taron manema labarai suna masu nuna farin ciki kan nasarorin da aka samu a yayin tafiyar da waɗannan ayyuka da ke wakana a ƙarƙashin zuba idan jami'an amurka da na togo jaridar lanketer ta ce akwai buƙatar yi wa jama'a ƙarin haske game da sanarwar da majalisar cnsp ta bayar kan zargin muhammad bazum da yunkurin tserewa daga inda ake tsare da shi sakamakon rashin gamsuwa da ake nunawa akan bayanan da mahukunta suka bayar a ranar alhamis 19 ga watan oktoba shirar ta ce idan aka hankalci yadda aka ce an tsara wannan yunkuri na hambararren shugaban kasar ta nishar za a gane abin tamkar wasan kwaikwayo saboda haka ya zama wajibi hukumomi su kara haska fitila kan wannan batu don baiwa 'yan ƙasa damar tantance gaskiyar lamari sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaici Hamas ta saki karin wasu mutanen da aka yi garkuwa da su je litinin wasu mata Yahudawa biyu yayin da Isra'ila ke kara kai hare-hare ta sama a Gaza. Kuma Amurka ta nuna damuwa game da yakin da Isra'ila da Hamas ke kara ruruwa zuwa wani babban rikici na gabas ta tsakiya. A cikin wata sanarwa ta fitar Hamas ta ce ta saki mutanen ne saboda wasu dalilai na jin ƙai. Kungiyar agaji ta Red Cross ta ce ta kwaso matan na Isra'ila mai shekaru 85 da mai shekaru 79 daga Gaza a yammacin ranar Litinin. A ɗaya bangaren kuma taimakon jin kai na ci gaba da kutsa cikin zirin Gaza a ranar Litinin yayin da wasu motocin agaji guda 20 suka shiga. Sai dai karancin man da ake samu na yin barazanar dakatar da aikin yayin da sama da Falasɗina miliyan biyu da aka yi wa ƙauniya ke jiran taimako. kakakin majalisar ɗinkin duniya stephen durajic ya shaida manema labarai cewa kayan agajin da ke shiga gaza bai haɗa da mai ba jami'an ƙasar ukraine sun faɗa jiya litinin cewa sojojin ƙasar rasha sun kai farmaki cikin dare da jirage marasa matuƙa da kuma wani makami mai linzami da suka kai hari a sassa daban-daban na ƙasar rundunar sojin saman ukraine ta ce ta kakkaɓo jiragen yaƙi marasa matuƙa guda goma sha hudu da suka a jiragen shahid guda goma sha uku da iran ta kera da kuma makami mai linzami ministan harkokin wajen ƙasar china wangi zai ziyarci birnin washington da yammacin ranar alhamis idan allah ya kai mu ziyarar da ake ganin za ta share fagen kara wasu manyan taruka tsakanin amurka da china ziyarar tasa ta zo ne a daidai lokacin da jami'an amurka ke son tura wa china ta ɗauki hanya mai ma'ana a yayin yakin isra'ila da mayakan hamas da kuma yayin da rasha ke ci gaba da yakin ukraine sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken zai karɓi bakoncin wang daga ranar 26 zuwa 28 ga oktoba shi ma mai bada shawara kan harkokin tsaro na fadar white house jack sullivan zai tattauna da Wang a cewar wasu manyan jami'an gwamnati guda biyu. To masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, karfe uku agogon Ghana. Ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri ciki har da noma tushen arziki. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman sarfil hashin gumel da ya karanto labarai sai kuma Solomon Abu da ta mana sauki da bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.